To, da farko ne wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya da ya bani ikon halartar wannan tattauna. To, na farko ita gwamnatin masu jan gula. to na farko za mu duba abin ne ta fannin siyasa da kuma shi ido na doka. To, na farko dai rantsar da gwamnatin da aka yi wanda za ka ga kafin ma a rantsar da majalisar zartarwa ba a gaza musu dokoki ba ƙarshe suka dinga bi suna rushe gine-ginen mutane kuma in ka duba dokar filaye wanda kira land use act dokoki ne da aka yi su a irin lokacin turawa da lokacin soja don irin wannan dokokin abin da kiran su existing laws ake kiran su irin su misali kamar irin su national youth service corps act irin su land use act irin su eh, high da sai sauransu to ita an ka duba land use yanzu misali ko filin ka ne yanzu na yi gini ya kai ninta a ƙa'ida sai dai a bada da biya amma wani abu waje ga siya ko ne ga izinin gini amma haka kawai aka zo aka rushe dama ina faɗa a baya duk masu gona gidan suka tafi kotu sai an biya su kuma wannan abin wata illa da yau jihar Kano na farko dai ba mai zuba shari'a da wajen musu a Kano na biyu sannan kuma wanda suke da kuɗi za su janye da su kuma da aka yi wa kaga ai sun tafi kotu wanda kotun ta hukunci kuɗin keta haddi sai an biya naira biliyan uku to kaga wannan economy ɗin kano ne zai yi rawa Aminu Muhammad Adam suna cewa fa waɗannan wurare an gina su ne ba bisa ka'ida ba ko kuma dukiya ce ta al'ummar jihar Kano aka ɗiba aka ba wasu tsararru. ba ka ganin hakan da suka yi daidai ne wajen rushewa tare da kwacewa hannun waɗancan mutane ai ita barna ba a gyaran ta da yanzu da da aka zo kamar na masallacin idi sai su ce gwamnati sai a yi rahoton a karɓe tunda sashe na 5-4 na land use act ya ba gwamna dama ya rahoton kowane irin gini ne da masana al'umma da sai a karɓe wannan gun a ce an bar shi wakafi ne ko ga masallacin juma'a na jihar kano ko ga ma hukumar shari'a kuma gun nan ma yadda aka yi ai an yi abin nan ne kamar yarjejeniya aka ga adadin shekarun da za a su dawo da gwamnati kaga suka rushe yanzu misali ka ɗauki daula da ne ake abu to amma kaga da suka zo ma din in karbe wanda za su sai su gyara shi ce sun bawo makaranta ba wanda zai abin da su amma kaga sai suka rushe kuma wata illa yara suka dinga fasa kayan mutane suna ɗiba yan kasuwa sun siyo kayan su wasu ma bashi suka siyo su gonakin suka sai a ƙauye in aka dinga fasawa ana ɗebewa ana ganima ganima Kuka ga zalunci ne wannan kuma banda wannan idan muka dubi matsalar shari'a da suka yi ai kaga da aka zo ita daman duk lokaci idan aka gama zabe ana kawo ta wannan election tribunal duk wanda ka gani yawancin alƙalan na wannan hotunan sauraron kan zabuka yawanci alƙalan high court ake ɗebowa da na federal high court yawanci su ake zuwa a kawo domin a duba inda ke da matsaloli su yi abin to shari'ar tasu na bibiyar ta ai kaga da farko harkar wasarare suka yi da harkar yanzu misali duk wannan cece kuce da suke da sauransu wani kaga hakuri ta bada oda a je a bincika kurku aka je aka samu wanda suke akwai rashin inganci a cikin su to yanzu misali in banda su kansu lawyers din su ma ga su da yanda suke duk kes din gobin da suke ta wannan ihu suke kaza suke kaza ai da lokacin da aka zo za a aka kawo hagau ce su ce to tun da baya cikin abin da to sai sun je su nemo ah, interim injection interim injection ya kamata da su nemo idan suka nemo to kaga sai a hana kotu high court sai ta sai sai a bada wannan oda sai a hana harba'uwa da shaida ba ban kaga basi ba karshe suka tafi appeal kuma appeal din babu ground karshe ko da appeal ta koru wannan appeal da suka yi har zuwa can to bandon nan kuma da na ga kofin appeal din nasu yana trending a social media sun yi maganar zoom suna korafi a kai to na farko dai kowa ya gani jami'an gwamnatin su har da kamishina suna da awa barazana maganganu marasa daɗi to alƙali ya kamata a yi masa wannan to kaga su alƙalai wajibi ne su nemi maslaha ita maslaha ga yau maslaha ke duba to kaga tunda masu mulki yan majalisar zartarwa sun yi magana sun fito suna magana ta ta da wani SA na cewa za su yi za su yi kaza kaza a kotun Miller amma fa sun tafi akan cewa shi karan kansa wannan yankin hukuncin da ake musu a Zoom ba a yi musu adalci ba ko kuma an shirya wani abu ne na rashin gaskiya shi yasa aka ce aje a yi shi a cikin zo. To ai su ne suka yi suna magana za su illata alƙalai. To kaga da sun faɗa kuma ga ƙasar ta shiga wani hali da ƙasa ce take ciki akwai makamai sun yi marasa eh, rajista haramtattun makamai suna yawo kana ganin ma sojoji ma da suke da bindiga inda ake musu to alƙali to kaga zuwa illata alƙali haka ai matsala maslaha suka duba ita haka ba da shari'a maslaha take duba kuma banda wannan su daman wannan tsari na wannan jajayen huduna an saba musu zargin irin wannan haram kura kowa ya sani shekara zaben shekara 2011 wanda lokacin shi kwasa ya zo takara a jam'iyyar pdp ai kaga a wannan lokacin an takar mp malam salisu jik ta kai ai kaga lokacin sun yi zargi a wannan lokacin an ɗauko ƙuri'a ta jihar katsina an zo an yaba wanda kaga daga ƙarshe aka zo dai ba su nasara a kotu ba to irin wannan abubuwan to kaga shi yasa wannan abubuwa ne da suka shuka na rashin jin daɗi kuma yanzu misali kana gani suka suka suka ɗauko mutum ya zo yana tawaga zaun tawaga zaun kaga wannan kuskure ne wasa da addini ne to don haka shi yasa daman ka san duk wanda ya yi abin da yake so sai ya ga abin da baya so gashi kuma sun sake ɗaukar ƙara bayan da kotun tribunal ta yanke hukunci tare da gabatar da wasu hujjoji da suke ganin cewa lallai za su yi nasara idan an tafi abin to ai daman ita ɗaukar ƙara yawanci idan an yi da ni ba alƙali ba ne shi wannan kofin shari'a yawanci shi ake ɗaukowa ga inda akwai kuskure eh, sai kaga sai a sauke idan kuma babu kuskure ɗin in so ƙarshe kuma ita kotu sai ta tabbatar da hukunci a tabbatar da hukuncin ita kotun baya amma suna ganin cewa kamar akwai kurakurai a waccan shari'a ta farko da tribunal ta gabatar. To na farko ko ma kurakuran ne su ne kan wakuwar gami da suka yi kansa da kansa yanzu misali idan aka zo aka shigar da kara tun daga full trial ai kaga za ku faɗi adadin shaidu ku kawo su to suka ce suna da shaidu kaza haka suka gaza kawo wannan shaidun da suka tanada wannan shi ne to kaga ko ne su suka ba kansu matsala sannan kuma suka zo suka dinga barazana wanda jami'an gwamnati su ganga fitowa za su yi wa alƙalai kaza za su yi kaza za su yi kaza to kaga wannan ya saba da duk ai hakan suna ganin ana ganin sun faɗi hakan ne saboda sun hango cewa akwai yiwuwar ba za a yi musu adalci ba ya aka sun san gaibi ne yanzu misali shari'ar rauni da kotu ta ba su a afil shi ma rashin adalcin aka yi musu dan haka wannan mutane dai kawai dai abin da suka shuka ne ba sa so su girbe dan haka wannan abu ne wannan mutane wa mutane su daina ɓata lokaci a kansu sun zo sun samu kayan mutane sun lalata sun yi abin da suke so yanzu ba da da faliyacin din da federal government ta baya duk Najeriya babu gwamnan da ya saka hutunansa amma su sun saka hutunansa suna yawo da jajayen abubuwa. Wai akalla dai a gane cewa daga Kano aka bada ba kuma shi ne bada shi gwamnati. Ai gwamnatin tarayya ta bada wannan kuɗaɗe da wannan kayayyaki a zuwa yi. To kaga kuskure ne don haka muna ba su shawara kuma kwangiloli da suke bayarwa na farko a doka in za ka bada kwangila a ƙa'ida ba bane mutum a canza sai an buga a shafukan jaridu dan Allah ina tambaya wannan kwangilolin an buga a shafin jaridu an nemi kwangiloli su yi kamfanin su zo su yi ko ba su ba ni tambaya ne tunda ba ma so a yi abin da za a wuce a karya ka'ida kuma gwamnati mai zuwa muna ba su shawara duk kwangiloli da aka zo aka samu an bayar a kafa kwamiti da consultant da da quantity surveyors da mutane da civil engineers a duba shin din ya yake tunda doka ta ba gwamna dama idan aka ba da kwangila ba bisa da bai soke ka wannan